kamar yadda muka yi jiya koyo za mu fara ne da wata takaitattar tambaya ko kuma in ce ma dai tambaya duk da yake za mu takaita wajen ba da amsarta wanda wannan zai sa ya kasance muna samun damar karɓa wasu 'yan tambayoyi daga cikin tarin tambayoyin da ake turo muna mai wannan tambayar ta ce assalamu alaikum a <clears throat> karamakalla barka da yini don allah malam ina so ka yi wa babana da sauran iyaye masu irin halinsa wa'azi kan yadda suke gudanar da tarbiyyar 'ya'yansu mata ni yarinya ce 'yar shekara 22 ina so in yi aure amma babana ya ce ba zai mai aure ba sai na kammala karatu na yi school of matric sau biyu ina faduwa kuma na samu cin jarabawar jam bana ya ce sai na gama digiri dina shekara hudu wallahi sannan ya min aure ni ku wallahi ina so in yi auren nan fiye da komi domin da yawan iri-iri na da ake ma haka wallahi in an bincika za a yi mamaki domin ba budari ba ne iyayenmu sun tura mu cikin makarantun ne ba su kula da yanayin makarantun nan sun bar mu mu yi abin da muka ga dama wanda wannan yasa sai dai wadda Allah ya tsari don haka malam ina so a ja kunnen ire-iren waɗannan iyayen da su ji tsoron Allah su rufa muna asiri su yi muna aure amanar da Allah ya ɗora musu to babu shakka abinda wannan yarinyar ta faɗi gaskiya ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa a wannan zamanin. iyaye sun manta da cewa mun zo ne duniya domin wani assignment za mu yi 'yan kwanaki ne kalila a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a amaru ummati situna au saba'una shekaru al'ummata sittin ne ko saba'in yana cikin aljami na imamu tirmizi kuma alhakim abu abdullahi ne saburi ya zo da hadisin daga abu huraira alal haƙiƙa duk yadda mutum ya yi tsawon wannan zamanin ka ɗaukar mishi shekara ɗari to ya kwana dubu talatin da shida ne kada garin neman jin daɗin waɗannan kwanakin na duniya ya rudar da mu mu manta da cewa akwai lahira wayannan 'ya'yan amana ce Allah ya damƙa ga hannun iyaye kuma amanar ba ta kowa bace a amanar Allah ce wanda ya tozartar da wannan amanar ya ci amanar Allah don haka abu bai kiyama zai yi shari'a da Allah sanin kowa ne akwai wasu shekaru waɗanda idan mace ta kai to babu mafi kyawun abin da ya kamata iyaye su yi mata face aure rashe mata aure yana iya haifar da komi ko da ko za ka ɓoye ta cikin gida ne ka kai ta cikin ɗaki ka rufe cikin ɗakin makasa ta cikin akwati ka rufe wallahi baka tsira ba akwai abubuwan da ke iya faruwa don shi ne yau ko ina ka duba ana yawaita zubar da cikunan shege akwai asibitoci da aka yi masanayya da irin wannan aikin sa'annan kwana biyu kwana uku za ka ji an tsinci jariri cikin kwali an jefa shi makwararar ruwa ko kuma cikin gota ko an samu wani gefen ice an aje shi ko gefen wani gida an aje ko makamancin wannan wanda wannan ba ƙaramin laifi ba ne wannan yana iya sa allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ruwan sama wannan yana iya sa allah maɗaukakin sarki ya zubo mana cirutoci yana iya sa allah maɗaukakin sarki ya jimƙe rahama ki daga gare mu kamar yadda muka waye gari a yau ku dubi yadda rayuwa take tafiya ga yunwa ga kishirwa ga ciyo ga rashin kwanciyar hankali ga matsaloli nan daban-daban waɗanda suka addabi al'umma to mu dawo ma Allah yaran da 'yan mata za ka gan su ɗiyan musulmi iyayen sun sake su sun je makaranta makarantar da idan ka je ka lalaba za ka tarar da abubuwan da ke faruwa wallahi suna da ban tsoro barna ce ake yi dare da rana akwai dabbobi daban-daban cikin makarantun nan inda 'yan mata ke haɗuwa da samari shi dai ba ruwan shi ma dama dai diyar shi za ta taimaka makaranta ta dame shi da kwalin digiri to ba abin da ya dame shi game da tarbiyyarta in ta yi ciki iyaka dai a zo a nemi ina likita yake ina wani a zo a zubar da cikin don kada a yi kunyar duniya wallahi akwai kunyar lahira akwai kunyar lahira kuma tana nan kuma dubu daga cikin dubban mutane za su ji wannan kunyar ta lahira domin ko cikin kowane mutum dubu mutum 999 'yan wuta ne mutum ɗaya ne ɗan aljanna don haka kaka za mu yi da irin wannan amanar wadda Allah ya ɗora muna yaran za ka gane su da shiga nau'i daban-daban suna kwaikwayon shiga ta 'ya'yan arna ta turawa da yahudawa irin shigarsu suke kwaikwayo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mace ta fesa turare ta zo masallaci ta yi sallah idan ta koma gida ta yi wankan janaba domin mazinaciya ce turare fa ta fesa tubale irin wannan fita ta tsiraici ta dabbobi wadda 'ya'yan musulmi ke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce simfani min ummati min ahalin nari ya ce nau'i biyu na mutane a cikin al'ummata suna daga cikin 'yan wuta sai dai falam arahu ma ni ban ma taɓa ganinsu ba ya ce na farko ne sa'un kasiyatun ariyatun mata ne waɗanda suna sanye da sutura amma ariyatun kuma tsirara suke domin dama ana so suturan ta rufe jiki domin kada a ga sha'awar jikin mace ko to sai zama suturan ƙara sha'awar mata yi suturan mata ƙarawa jikin kwalliya an saki wannan bangare an saki wancan bangare nan ma inda <clears throat> aka ga bai yi ba an sa susu an cika can inda bai yi ba an sa susu an cika su haka ake yi sa'annan a fita ana tafiyar hawainiya bisa hanya ko a shiga jami'a ga ta ga namiji zufan tana zuba ga jikin namiji zufan namiji na zuba ga jikinta ma'ilatun milatun annabi ya ce wallahi ba su shiga aljanna kuma ba su jin ko da ƙamshin aljanna ya ce ƙamshin aljanna ko ana ji ne tun daga nisan tafiya shekara kaza zuwa shekara kaza shekaru masu yawa gabanin ka isa ga aljanna yau a ce aljanna tana cana kana nan ƙamshin ta mana iya buge ka kai bacci to su ko ƙamshin aljannar ba su ji kwata-kwata balle har a yi magana su shiga aljannar la haula wala quwwata illa billah so mu kalli irin wannan amma kuma iyaye suna wasa da wannan duk da yake a yinin kiyama uba zai zo a mai hisabi ya tsira ya yi sallah sallah ta yi ya yi azumi azumi ya yi aikin hajji ya yi ayyuka da dama har yana ban kwana ya daga hannu mala'iku sun ja shi za su je da shi aljanna sai 'ya'yan shi su rugo da gudu su riƙe shi su ce ya Allah ubanmu shi ya kai muta kaganmu nan mu iya mata ne bai sa muna suturan kware ba bai koya muna sa suturan kware ba bai muna tarbiyyar kirki ba ya sake mu cikin yara 'yan maza waɗanda sun kware wajen yi wa mace wayo da kokarin jan hankalinta wasu daktoci ne wasu professors ne na wannan bangaren ya jefa mu a cikinsu har mu waye gari mu aikata zina sau babu iyaka kaza kaza kaza kaza haka sai Allah maɗaukin sarki ce to ku tsaya amsa musu su yau yini ne wanda yake ba a zaluntar kowa a cikin shi a ɗibi lada ta yi a zuba musu ko da aka diba ya dawo cikin 'yan wuta su kuma babu wanda ya kai aljanna sai a jefa su cikin wuta tare idan suka shiga cikin wuta wutan tana zaɓarɓaka tana kuka ana ba su ruwa na ƙuraje tafasasshi suna sha ana ba su ƙaya wannan suna ci wadda ƙayar idan ya tauna sai ta hudu ƙasan haɓa kasan ƙasan gemun shi nan sannan za ta huda sai ta fito saman kan cikin maɗiga irin wannan ƙayar irin ta yake tamnawa yana kora waɗannan ruwan a ba su 'ya'yan itace wanda 'ya'yan itace na wata itaciya da ake kira shajaratu zakum wadda idan kaɗi ɗan ɗanɗan lemunta za a ga babu abin da ya mune wannan lemon a duniya kamar kanun shidan haka suke yana ci ga ɗaci ga yami ga zafi ga duk wani bala'i idan 'ya'yan suka ji wuya ta kai wuya sai su ce ya Allah muna da magana ubangiji ce to ana sauraron ku su ce ubanmu mun kabi shi a shugabanmu ya batar da mu ya hana mana bin tafarki na gari bai koya mana sa hijabi ba bai muna aure ba sai da mun ka lalace mun ka zama tantiran mazinata sa'annan ne ya muna aure don haka ya Allah ka bashi lunki biyu na azaba uba na kallon 'ya'yan shi da yake tashi faɗi duniya ya ga sun ji daɗi ga su a cikin wuta suna faɗin Allah ka lunka mai linki biyu na azaba suna haɗu ya Allah ka la'ance shi la'ana mai girma mai ya muni irin wannan don haka iyaye a ji tsoron Allah yarinya ta kai shekarun aure to a kula in ta samu miji an bincika an ga nagartan mijin to a mata aure sai ji to ai gudu na kai a mata aure nan zuwa gaba ya zan ta fito in ta fito ga ta da 'ya'ya za ta riƙa su ba haka suke kawowa ba ko kuma in mijinta ya mutu kaga auren dai tun ba a yi shi ba har an kashe mijin ko da ya san bai ba ta tarbiyya ta gari ba tun ba a yi auren ba har ya san auren mutuwa zai yi to gwan ma'aure ya mutu ta samu duk wahalar da za ta samu cikin duniya bisa ga ta haɗu da wahalar lahira in ka gwada jin daɗin duniya abu ne ɗan ƙalilan na 'yan kwanaki ƙalilan duk yadda ka kai ga jin daɗi duk yadda ka kai ga matsayi a duniya ɗan jin daɗi ne wallahi ɗan ƙalilan wanda bai maganin komai jin daɗi ne na wasu 'yan kwanaki wanda cikin kwanakin ma sai ka haɗu da bakin ciki daban-daban yau ka waye gari da ciwon kai gobe ka waye gari likita ya auna diabetes jibi ka waye gari ɗan abin hannun kuma ya ɗan ja baya <clears throat> haka ma za ka ci gaba da wayuwar gari a kowane zamani akwai wata matsala wadda kake fuskanta to menene amfanin ka zaɓi jin daɗin duniya ka watsar da lahira shi kan dai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaba mishi lahira yace wal akhiratu khairun min al ko ita ce alkhairi bisa ga rayuwar farko wato rayuwar duniya don haka wallahi iyaye a ji tsoron Allah wata mata ta same ni ta ce yanzu ita ba ta iya zama sai ta mai zinan ta ce wallahi ta yi zina da ƙatu ya yi ƙatu ɗari kuma mafarin haka kuma dukkan makaranta ne ubanta ya ce bai mata aure sai ta yi karatu ita kuma karatun nan ba ma shi a gabanta ba don haka ta fada tarkon yara samari suka lalata ta suka ɓanna mata rayuwa ta komo tana aikata irin waɗannan ayyukan ran da uban ya mutu wallahi ta faɗa min ta ce ran da uban ya mutu ma da daddare fita ta yi sai da ta je tare da wani ƙwato ta kwana gari ya waye sannan ta dawo gashi bai duniya yanzu ta fi ƙarfe uwa ko ba ta samun miji ko zo sai a ce mishi ai ga sana'ar ta sai ya gudu mafita take nema shi ko gashi can yanzu gurin Allah ana mishi tambayoyi cikin kabari kuma zai tsayi ranar sakamako a mai tambayoyi game da wannan yarinyar amanar da Allah ya bashi ashe haka nace kai da ita ashe an baka ita ne don ka lalata mata tarbiyya alhali yana cikin ƙur'ani ku an fusakum wa ahalikum nara ba haka yan uwa musulmi a yi ƙoƙari a kiyaye iyaye tabbas kukan wannan yarinyar kuka ne mai girma kuma abin saurare ne abu ne da ya kamata ku zauna ku yi tintini ku yi tunani a kan shi ka kai shekara 60 nawa suka rage maka a duniya da Allah zai kyale ka kai arba'in duniya nawa za ka yi cikin arba'in din nan masu daɗi yanzu kana sittin in Allah ya kyale ka ya ce an ƙara ma arba'in ko da arba'in din ka cika ba kama sai inda kake ba sai an ɗauka sai an aji to da haka wani irin so ne muke ma duniya wanda har yake ya rufe mana idanu mu manta da Allah Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu kuma wannan shine babban abin da ke faruwa wata ta zo ta ce mini ita ba ta neman maza amma tana son auren ubanta ko hagu ba ta gani ba na ta fuskance shi da magana aure don yannanta ma ga su ba su yi aure ba balle ita don haka sai ta koma tana lalaci da 'yan uwanta mata lesbianism kenan lesbianism kenan akwai wadda uban ya turo ta makaranta abin ban takaici duk da bodin take yi higher institution duk da abin da za ta amfani da shi bai iya saman mata haka yake turo ta da duk abin da ya samu finally tana da abokani za su fita da manyan motoci a zo a ɗauke su su dawo da ɗinke-ɗinke su dawo da mayukan shafi da sabulu nau'i daban-daban da kuɗi ita ga ta cikin wahala daga farko suka gwada su ɗan 'yan mata sabulun ta yi wanka ta shafa manta da sauransu sai suka yi shigo shigo ba zurfi ta fara saba sai suka janye suka ce ba su bata ta je ta nemo inda suka nemo da har ta juriya amma daga ƙarshe ta kasa jurewa finally abin ban takaici wani ya zo ya ɗauki ta ya kai ta gidan da nan yake lalata 'ya'yan mutane a cikin gidan ya zo ya kusance ta ta ɗauki wani abu ta buga mai ta fita ba ta iyawa saboda tana da tarbiyya mai kyau tana da sauran tsoron Allah cikin zuciya ta koma makaranta ta ci gaba da zama yunwa da bukatoci na ya mace na sabulu da ɗan sauran kayayyakin kyalkyali suka sake fisgarta da kanta ta zo ta roƙe su don girman Allah su yi haƙuri yanzu ba za ta hana ba aka ɗauke ta aka kai ta wajen wani shine farkon zinar da ta fara ta ci gaba da aikata haka Tufa finally lidima ita da Allah ya cece ta ta zo muka zauna da ita ta faɗi duk yadda bayani yake ina lamba ubanta aka buga aka yi mai magana ya taso da faɗa ya zo muka zauna da shi aka yi magana da shi magana mai kyau ya fahimci kuskuren shi to yanzu zamanta makarantar ma dai shi yanzu uban ma ya gano cewa bai ma iya jure shi ta fitar da miji akwai wani nan cikin masu hali nan sokoto wanda ya jibinci sai mata kayan ɗaki da sauransu aka yi mata aure lalle babu shakka haka ta faru so mu kalli irin wannan don haka uwa musulmi a kiyaye Allah maɗaukin